a shekarar da makamanci ba cikin wannan tafsiri da muke gudanarwa a wannan falo namu na almasira ko wace lahadi a shekaran jiya suratul hashari muka kare in ba ce ba to a yau daya ga watan shidda hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da arba'in da hudu a kai da kuma shi ne mun fara da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الرسول إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءهم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ya saukar da wannan aya suratu al-mumtahana an ce mata suratu al-mumtahana saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akum al-mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna wannan shi a dalilin da aka ce mata sura jarrabawa saboda Allah subhanahu wata'ala wato ya ce a jarraba su wato idan sun alamu a ba shi ice a ba shi a ba su sai su zanna wato Allah ya ce idan mata sun yi hijira sun zo masu imani to a jarraba su saboda idan mace tana zaune tare da mijinta mushriki in yayi mata lafi sai ta ce zan yi hijira inda Muhammadu ba ka bari ba in ba ka bari ba zan yi hijira inda Muhammadu ba don sai yi imani ba don ta banna mijinta rai to sai Allah ya saukar da wannan aisha to a rika jarraba su a gane imanin gaskiya na gare ta ko shi na gaskaho a kore ta faƙala ya ayyu hallabi na amonu ya ko bayan Allah waɗanda sun kai imani ya ayyu hallabi na amonu ya ko bayan Allah waɗanda sun kai imani wato lata ta fi zo a duwoyi wa a ko auliya a kada ku ya takwari maki makiyina kuma makiyan auliya a masowa duk wanda kun ka tabbatar da maƙiyin musulunci na to maƙiyin ku na in ku musulmai ne duk wanda kun ka san maƙiyin musulunci na to maƙiyin ku na kar ku rika musulmi ne ilaihil mawadda bil mawadda ku dole je wa soyayya ko gare su kar ku haka na. wa kar ka baro bi ma ja aku min alhaqi alhali hakika sun karo cewa abin da ya zo muku na gaskiya kuma ya kurjuna rasula suna fitar da abin nan manzo wa iyaku kuma in suka samu dama suna ishe ku daga gidajenku su kore ku daga garinku gaba ɗai an tuminu billahi rabbikum ba ku yi musu da yin komi ba illa dai kawai don ɗai kun imani da Allah ubangijinku ba ku da laihi da kun kai musu ba ku zage su ba ba ku kaskanta su ba ba ku walakanta su ba abinda ɗaya a laihi tsakaninku da su an tomi billahi rabbikum don ɗaya kun imani da Allah ubangijinsu to in kuntum harashun jihada fi sabili in dai kun hito jihadi saboda hanya ta kawai wato saboda Allah wanke ga amarzati in dai don bi dai radata kuke yi to ka ku so ka yi in dai don bi dai radata kuke yi don bi dai radan manzon Allah kuke yi to ka hire kan kada ku so su dan me tusirruna ilayhim bil mawadda kuke tirantawa soyayya tsakanin ku da su kuna nuna musu sirri soyayya a boye so ku san da sani ko kuna ganin mutane ba sani ba Allah ya ce wa ana a'lam bima akasaitu ni na yi ku sani abin da kun ka boye wa ma a'lam la abin da kun ka bayyana don wanda ka son kahiri ya san da sani cewa Allah fa ya sani kuma ya jira sakamakon abin da Allah ya faɗa tun da Allah ya san abin yi a zai Allah ya sani to ya jira sakamakon abinda Allah zai masa kun ga wato Allah ya yi fushi wa man ya faru ko duk wanda ya haka nan cikin ku bakar dalla hakika ya bace wa sawa as da hanya madaidaiciya za ku ga yara ba malamai ba za ku ga yara suna ta tawili in sun ga inda za ku samu kuɗi sai ka ga yaro bai karanta komai na addini ba amma sai ka kishi shi zo zo shi zai ta wuli abinda Allah ka nuna saboda dai an bashi kuɗi da yake matsaya ci gobe kuma an wani ya shi kuɗi kuma ya canza su son da ke kawai abin nan qur'ani abin nan kayan su na sai zuwa Allah ya ce su ba in ya kafu ku radda wanda sun ka samu kama ku ya kunu lakum ada za su zama kiyan ku bayane in yanzu da boye suka yi to da duk wata matsala ta taso sun ka samu nasara da rinjaye gare ku to ya kunu lakum ada za su zama a ada wato makiyan ku na bayani za su yi to bayane wato su yi adawa ba boyewa za su yi ba kuma wa yafsudu ilaykum aydiyahum za su mika hannuwansu zuwa gare ku don su cuta muku da rubuce-rubucensu da bige-bigensu da duk abin da hannuwa su kai wa alfinatawan za su mika abin nan wato za su fada da alfinatawan hannuwarsu a alfinatawan halittarsu da su da faɗin manganu mara kyau gare ku wato ga musulunci wa wadda wadda ta kafuru na kuma za su yi burin dore ku kafirta su a hutar saboda duk abin jidalin ba wani abu na ya kawo shi ba ku yi musulmin ku musuluncin kuna ya gama ku da su to suna burin ku zama kahire kamar su don sun san ba su da nasara saboda haka suke sun ku zama kahire kamar da sun kalama wa wasu lauta kafuru suna burin da dai za ku kafirta kamar su da yaki sa'annan ku san da sani lan tamfa akun arhamukum wala auladukum zumuntakku ba ta umarnin wala auladukum haka nan ku. ba su umarnin zumuntakku ba ta umarnin ɗayan da kuke da su ba su umarnin wato dukiyarku ba ta umarnin ku wadda a tsakanin ku da su zumuntar da a tsakanin ku da su ba ta umarnin yau mulki ya mace ya fito bai na kora na kiyama Allah zai raba tsakanin ku da su saboda haka babu zumunta wadda za ta yi umarni tsakaninku da su in an yi lahira wallahu bi ma na basira Allah fa mai gani na fa ga abin da kuke yi ba duk abin da kuke yi jama'a ku san da sani Allah yana gani da masu habaici da masu haici, da masu kulle shiri da masu karya duka fa da mayaudara wallahu bi ma na basira duka Allah yana yana ganin abin da kuke yi kada kanan lakum وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من ذلك فأولئكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ta ya ci gaba abin nan kada kanan lakon uswatun hasana ko san sanadiyar saukar ita wannan ayar wato kadibu bin abi balta'a da ya watsa sirrin musulmi zuwa ga kafirai akai ne ne ayar da sauka kada kanan lakon wasu wato hasanatu hakika abin koyi mai kyau ya kasance gare su shi ibrahim game da annabi ibrahim wallabi na amanu ma'ahu da kuma waɗanda suka yi imani da annabi ibrahim irkalu da kaumin lokacin da sun ka cewa kaumin wato mutanensu in na bura'a uminku mu mun yi bara'a da kowa in na bura'a uminku mu mun yi bara'a da kuwa, in ji wato annabi ibrahim da shi da mutane ne suka ce su yi bara'a da mutanensu mashirkai kuma ba za su bi su ba har abada ba su ba su biyayya gare su wa min ma ta'buduna min la kuma mai bara'a da duk wani abu wanda kuka bauta wanda ba Allah ba ba mu ba shi na biku mun kafirce muku wa bayyana na wa bainakum al'adawatu kuma tunda dai ku kafirai ne kuma kafirci kuka so to adawa ta bayyana tsakanin marabu in mutu aka ce kahirina kai kana musulmi ko ka ɗauki adawa ko ka ɗauka shi adawa ya kai da kai abada kun da gurin adawa da kai ko ka ce a wai ku ai duk da mu da su jama'a za ai duk ƙasa guda ta gudata guda ta amma kowa ya san gidan uba ne kowa ya san gidan uba ne a yi ta a yi mu'amala da ranar yanka ƙari kowa ya koma gidansu amma ka ce wani gida gudana karya ka ce najeriya a guda gida ba gudana ba don baka san ba ka da wayo baka san wawa kake ko ɗane ba sai da ta kama ka da shi don nan ka gane wawa kake ko ɗane da ya samu nasara kanka tun da su ba za su yadda da kai ba walantar da an ya yahudu walan nasara sai har abada yahudu da nasara ba su yadda da kai abadan ba su yadda da kai saboda haka ai mu'amala ka sani na sani a ci gaba da mu'amala haka nan da kai da shi ka sani na sani a ci gaba da yi haka nan in ya taba ka ka taba shi in yayi shiru kai shiru ka sani na sani to shi ɗaya na za a yi a zanna lahiya tsakanin musulmai da kafirai ne abin da ya sa waɗannan musulmin nan da kaka jin suna ta goyon ba suna jin daɗi an kirsimati da suna suna ɗaya na ya bambanta su duk suna a kila su guda suna yi ne suka bambanta su ai ko kahiri na dama dama dai kahiri na kuma bai son musulunci alƙur'ani ya ce wal kafiru na kuma gwalimu ƙur'ani ya ce wal kafiru na kuma gwalimu kahirai su ne a saboda haka yi dai zalunci aka bada na kashe in ji ƙur'ani to a ta yin da kahirai duk wanda kan ga musulmi ya lalace inda musulmi na in dai yana da aqida musulunci ba hana da yayin musulmi riga ɗaya na ba riga ɗaya ta ba musulmi na amma in dai yana da aqida ta musulunci to duk wanda yake ya dar kai su kahirai ka ji wa da ya ce musu wa ta duru na mu kwalo kahirai su ne azabu ko da mabiyansu su so ko kan mabiyansu so kahirai dai azalumai na an ji qur'ani a mulkin kahiri kahirai ka cewa haka kahirai ka shiga gane mulkin nasu mu ko musulmi sha muka gane mulkin namu eh, musulmi da kahirai na kowa na yi wannan shi wanda ka ji yana cewa kafirci ya yi kahiri na shi yasa wuri ne kahirci ya yi musulmi ko wuri ne musulmi ya yi kowa na shi ya sani mu na mu aqida ce qur'ani ne ya ce mu ita aqida ce mu na mu wanda qur'ani ya ce kuma shi ya gaskiya duk wanda aka ma'amala a yi shiga a yi ka shiga kasuwa ya sai suwa ka sai suwa a shiga ofis ya yi aiki ka yi aiki amma dai ka san da sani bai kamnaka ko ka kamnace shi bai kamnaka a abada kuma ka sani a zalimi na biyan samu damar zalunta ka zalunta ka su kasa bai ci amana ka ba dama bai samu ya samu dama kana gane wawa kake koda ne saboda haka shi yasa Allah ya ce ku yi koyi da mutanen Ibrahim lokacin da iskalu li qaumin sanda suka ce wa mutanen su inna bara'a ku mu mun bara'a da ku Wannan wa abu dole mai dole la kuma mun yi bara'a da abinda kuke bauta wanda ba Allah ba kafarna bikum mun ce muku wa bada na wa kuma adawatu kuma adawa ta bayyana tsakanin mu da ku wal bagada shi ya bayyana tsakanin mu da ku abadan har abada hatta nanu billahi hada har sai kun imani da Allah shi kadai shine a karshen akiyayya tsakanin mu da ku radul kun ka imani da Allah hada wushi kenan illa kaula ibrahim Allah ya ce duk kurkuni da ibrahim banda magana guda ta ibrahim illa kaula ibrahima la abi sai dai magana da ibrahim ya faɗi ga baba ne la astaghfirullah laka baba zan roki Allah ya gafarta maka amma ba baka sani wa ma amliku laka min Allah in ce in bani ya mallaka komi gare ka daga Allah bani ya hana Allah shi maka alaba, amma dai zan maka istighfari to zahiri nai ya nuna an hana koyi da Ibrahim amma idan ya zama addu'a da zaka yi mai roƙon Allah ya shirya shi na ya halitta a roƙi Allah ya shirya saboda hadisi Allah ba ma hada kauni ba inna wallahi alamu Allah ka shirya mutane na su basa annabi nake in addu'a kaka ne Allah ya shirya shi in ko gafara kaka ne to shi kai ne Ibrahim walan ma ta bayyana lahu annahu adullahi tabarra shi ma da ya bayyana gare makiyan Allah na ya mutu kahiri tabarra min sai ya bara da shi saboda ka in addu'a kaka ne ya halatta in kuma abin nan neman kaka a gafarta mai yana kahiri bayan ya mutu kahiri to ko Ibrahim ka ji tabarra min rabbana ya Allah ubangijin mu ci gaba da magana mutanen Ibrahim alayka tawakkalna gare ka mun ka dogara wa ilayka anamna gare ka mun ka mai da al'amarin mu wa ilayka al-masir makoman mu gare ka take rabbana ya Allah ubangijin mu la tajalna fitnata lil ladina kafaru san ya mu magan hitina ga wanda suka kafirta kayyare su rika gada a wasu a daidai mu a daidai muke ba wa gafir lana rabbana ya Allah ubangijin mu ka taimaka mana ka gafarta mana innaka antal aziz lalle Allah kai ne magwayi a hakim ko mai hikima da karka na da ku لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آليتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم رجالكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ولم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم mutanen gana Ibrahim wa kuna da abin koyi mai kyau ga Yesu yadda kuma sun ka ɗauki matakin da sun ka tsaya ga Allah guda kuma ku tsaya ga Allah guda amma wanda ka kore da su daban ne ya rajin a wa laumar afirka ga wanda ka tsoron Allah kuma yana tsoron ranar lahira wa man ya ta wanda ko ya kau da kai ya yake koyi da suwa fa inna Allah huwa al-ghani lalle Allah shine mawadaci da kuma azan godiya saboda haka Allah ko dai ka ki ne ya cancanta ka gode ne dai yana da abin da za ka gode mai yana da abubuwa da yawa gare ka kawafinka ya an ce yawa an kai su miliyan

idan wani ya tuwa ya ce harshe ɗaya shi ka da miliyan ɗari ɗari a ɗebe mai harshe ya za iya kakka kallon mutane ba ka iya magana da lala da mai ɗaya za ka su zaka ba ka bari to a tsaya nan ko ba mu ambaci sauran abubuwa ba irin su a tsaye arziki duk ba mu ambaci kuɗin sa waɗanda dai ka ga Allah na da miliyoyin kuɗi gare ka ya cancanta kai mai godiya don haka huwal hamidu shi Allah shi ne abin godiya ka gode mai yana da abubuwan da ya cancanta ka gode mai da su akwai abubuwa da ya maka waɗanda ya cancanta ka mai godiya da su suna nan gare ka haka Allah an yi ji ala bai na kuma bai na labi na adaitu minan muwadda mutanen makka da kuke adawa da su a wannan lokaci sun kisa musulunta Allah ya ce to Allah zai sa mawadda soyayya tsakanin ku da su Allah zai sa mawadda soyayya tsakanin ku da sunan gaba kaɗan da su musulunta wallahu kabiru Allah ko mai iko wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai rahama zai gafarta musu ya shirya su ya Allah kadiru ya Allah gafurur rahim ka taimaka mana da kudurarka ka gafarta mana ka tosaya mana maciyanmu da da masu nayin da shiri na koyi da na bayani da kudurarka da gafararka da rahamarka Allah kai mana magani Allah kai mana magani Allah ka kare mu daga sharuru Allah ka san duk bukatocin da muke da su na alheri Allah ka biya mana ba da dadewa ah, ah, abin nan la lafa. Allah bai hana ku mu'amala an ladina lam yuqatilukum fi dini ga dukkan kahiran da ba su yake ku ga addini ba Allah bai hana ku mu'amala da su ba an tabarru bai hana ku kyautata musu ba alladina lam yuqatilukum fi dini wa inna basu yake ku ga addini wa lam yukhrijukum basu sheku min diyarikum daga gidajen ku ba to Allah bai hana ku an tabarru ku ta ta musu ku su ilayhi ku musu adalci kun gani ka tsaya ka dibi a kahiranka na kasarka na Najeriya ka gani wace irin wani wani irin yaki abbasi musu yakin da suka iya wani addini suna sana'a. babu wanda ba su kuma shi kenan sai ka dawo ka ce wai mai dan dama dama bakin ci an baka kuɗi ko sai dai ka bar Allah shi hukunci ne kakka yadda ka saba addinin ka bar shi ya hukunci ne shi ka ba da mulki ga wanda ya ga dama shi ka shiwa ga wanda ya ga dama to ba shi ya hukunci ne amma dai ka tsaya ga da kada ya ce ka tsaya gari ta wanda dai yabba ba shi ka bai ba amma dai ka ka a basuwa da kai ka a ce da kai da gudun maka ciki amma in ya basuwa ba ka hana shi ya basuwa da duk inda ya kaso ya bai kai ba ka iya hana shi don baka isa ba ka ji shi wallafa kadima ya ce abin na da inna ma yana eh, inna la yuhibbul muqsitin Allah na son masu adalci inna ma yana hakum la dama inda Allah ya hane ku kyautatawa ko wace iri tsakanin ku da su anil ladina kata fi din suna wa'annan da ka yafe ku ga addini wa'anda ka yakin ku addinanci to ya hana ku kowace irin kyauta gare su da rubuce-rubucen su ga jaridodin su da abubuwan su maganganun bakunan su da ayyukan su suna yakar ku suna yakar addinin ku wa aka da jukumin da yare ku kuma sun taimaka an fitta ku daga gidajen ku da yaƙe-yaƙen su da tafi su sun sa ana kora ku daga gidajenku a rusa gidajenku a kore a fashe ku. wa za zaharu ala ku? kuma sun yi taimako a kan aishe ku ba su sun kai da kansu ba amma sun turo wasu to Allah ya hana ku an tawon da ku daga su waɗanda mutane waɗanda duk inda suke Allah ya hana ku su gidan ta su wa mai yatawallahum duk wanda ya jibince su ba wa da ya kawo mazalimu na wa'annan su ne azabu يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم في بعدهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم mu'minatu idan mutane mu'minai sun tawo muku mataye wato mataye mu'minai sun kai hijira daga tsakar kafirci zuwa wurin kuma hajiratin sun zo hijira saboda bayanin da ya gabata matakan da suka ɗauka suna cewa abin na in mazan sun kabata musu rai sai su hijira zuwa wurin ku saboda wannan dalili kwamfani ruwan da ku jarraba su a yi mata bincike sosai a gane musulmata ba hushi na ɗaya kawo ta ba ko ku yi naku bincike Allah alam da imani hinna Allah ya yi ku sanin imani su masu imani na amma dai ya ba ku aiki ku yi bincike in kun ka bincika ba ai eh, alimtu mu na ce in kun ka gane su mu'minai ne to ba la ta ji uhu na ila ku ba ka kuma ce su ka kare ko da mijinta ya taho daga baya ya ce ya zo ga dan mata ke ka ku bashi ita don babu aure tsakanin mace musulma da kahiri mace musulma da kahiri kowane iri ko ahli bana kowane iri mace musulma babu aure tsakanin su da kahiri la wannan hillun lahu su matan nan ba su halitta ga kahiran nan ba wala mu yahilluna na su kahiran nan ba su halitta ga matan nan musulmi ba wa ajuhu ma in sun ka ce ai naira goma sun ka kashe wajen auren su ko ba su naira su goma su ta daya wala junaha alaiku an take wannan bayan kun ba da naira goma kun biya kahiri kuɗi ne na aure to wala junaha alaiku ku musulmi ba ku da dahi an tanke wannan ku aure su in sun ka zama yadda idza ataytum wannan wajura wannan in kun ba su jinga su kun ba su sadakin su cikakke za ku ba su sadakin ka ku ce to ainihin biyawa in can kuɗin a ko kai ka biya wa na Allah ce ka biya yanzu ko aure na Allah ce kuma ka bada sadaki wala ta mutu gobe da saman kawabin ku maza musulmi idan mata ku ta kafirta kar ku rike da giya kafirci kahire mata ku ce wani ina nan ga aure na kuma bayan ka san kahira ta ba ka ga auren aurenku ku ya mutu da zaran kan musulunta auren ku ya mutu sai dai in ta koma ƙasar kahire babu da yi wasu al'umma a fakato ku tambayi sadakin da kuɗin da kun biya na sadaki wale ya ma an ba su ma kahire su tambi sadakin da sun biya zalikun hukumin la wannan hukuncin Allah ke nan ya hukun bainaku wanda yake yin hukunci da shi tsakanin ku wallahu alimul hakima Allah masani na mai hikima to baya Allah ya wannan hukunci farko nan da al'amari ya yi ƙarfi sun kai ƙarfi sai an ka shahi wannan hukunci in mace ta nan ta nan, da kawai kayi ribe da ne ya toce ya biya shi wani abu wallahu alimun Allah ba ta da lokacin hakimu ko mai hikima da wannan shari'a da ilimin ka da hikimar ka ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoron ka ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana akhlaqi da ilimin ka da hikimar ka ya alimu hakim wa in ba ta ku shay'un idan wani abu ya kuce muku min ko na mata ayan ku ku musulmi sai mata ku ta gudu ta kafir sabina ta gudu ila kufari ta koma wajen kafirai to ba a kun kunka ta yaki kunka ka yi ma'aqaba da ku da kahire sai kunka ka yi nasara an ka samu ma to kamin a raba komi fa atul a zuwa azwajuhum mata mazajen nan da matansu sun ka gudu sun ka koma kahire ko biya su kudi auren su kamin a raba gani ba su. misala ma an faku misali abinda sun ka ce wajen auren ko na sun ka kashe ku biya su sannan ai magana rabawa واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون كجسورا الله ولن نكف إيماني كجسورا الله يا أيها الذين النبي يا أيها الَّذِينَ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتريه بين أيديهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن عليهم قد لبثوا من الآخرة قد لبثوا من الآخرة كما يلبث الكفار من أصحاب القبور يا أيها النبي يا كيوانا النبي إذا جاء أكل المؤمنات إذا ما مات من سنك دومك wato suna so su musulunta wa baya wanda to kai mu baya da su ka karbi musuluncin su annabi in maza sun ka zo mai yakan baka hannu haka ku gaita ya kaddamar da musulunci gare ka to amma su mata Allah ya ce su ma yi mubaya'a da su amma ya yi mubaya'a da su bai ba kowa hannu ba babu macen da ya ba hannu lokacin da yake wannan mubaya'a akwai mata abu su bayanu irin wannan da ta gaba shekaran jiya wadda suka an kashe shi wato ta zo tana tsaye annabi yana karanta wannan muba'a ya ce a yi a da mata kamar a karbi musulunci su na ɗaya kada su yi shirka da allah an da wani abu na biyu wala ya tsaye na kar su yi sata su yi alkawari ba za su yi sata ba na uku wala ya na ba za su yi zina ba na hudu wala tunna na wala da wannan ba za su kashe ɗiyarsu ba tana bayarwar musulunci ta tau sai tana waɗin an ce ka a kashe ɗaya amma kuma ka kashe ɗaya ka kashe ƙwayansu abinda take faɗa kenan to mai wa ƙila annabi ya jiya ko kuma bai jiya ba ya dai ba ta umarni wace hindu ta tacce ita ce mata abu su ne ce ta koma baya gari shi ido ne ba su iya kallon mutumin da ya sa aka sha hamza don haka ta koma baya da shi an karbi musuluncinta domin allah subhanahu wa ta'ala shi adda musulunci ko mutum ya banna maka rai ba aka hana bayan musulunci shi yasa kawai annabi ya karbi musuluncinta ba don haka nan bai karbi musuluncinta ya ce ta koma baya da shi ido ne ba su iya kallon mutumin da ya ba da umarni a kashe hamza kamar wanda ya ce mawa hashi. ya ya bar garin madina shi bai iya zama gari guda da mutumin da ya kashe hamza su yi zaune gari guda wanda ya kashe hamza ya ce za bai iya zama da shi saboda kawa shi ya koma kufa a can tare da halin da ya mutu cikin aiki na biyar wala ya ake na dubu mutane ba za su zo da kagen karya ba yau gari na wanda suka tsage shi bai na abihin na tsakanin hannun so hinna da tsawon su kun san mata suna da irin wannan al'ada za ka zama ci ma tsawa jiya ce amma ka sani ba ɗan da ta kawo maka dan zina ne na ta yi wani ta kawo shi Allah ce to su yi alkawari wadda ta musulunta ba za ta sake zina ba na shidda wala ya asi na kafi ma'arufu su yi alkawari ba su saba ma da umarnin shari'a shi ne ma'arufu to duk wadda ta zo ta yi alkawarin wannan fa bayi uhunna to kai mu baya da su wasta ga fil hunna Allah ka roki Allah shiga bata musu abin da ya gabata inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama ya Allah da gafarka da rahamarka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka tosaya mana Allah ka gusan mana da damuwa da bakin ciki da da kowace irin damuwa Allah ka gusan mana da ciruta kowace iri Allah ya gabo da rahe ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah wa'anda sun kai imani karin tunatarwa kamar da sura ta fara la ta a aduwa wa aduwakum auliya to sura na so ta kare ta ce la ta tawallau qauman kada ku yadda ku jibancin mutanen da da ba lafa alaihi Allah ya haushi da su a yahudu wa nasara kakku yadda ku alama da su duk abin da kun ga yahuda da nasara sun da ku ku san wanda za ku rika shi ba alheri ba ne kada ya su mina akhira hakika sun ɗebe tsammani ga samun lahira kamar ya isar kuffaru kamar da kahirai waɗanda amin asabil kubi da a cikin kaburburra wanda sun kaɗi bi damanin lahira haka nan kahiran nan na yahudu wanda tare da addare sun bi damanin samun lahira to ka ku jibance su inda yahuda da nasara na ku jibance su sun cuce ba ka iya musu duwar su kaso in ka sun kawo bukata ɗari ka yi musu da sun ka kawo guda ba ka yi ba duk da ƙarhin su ya ka ƙarhin su za su yaƙe ka ba ga saudiya nan ba ba ku ganin waɗanda a tsakanin su da ƙasashen yahudu wannan nasara yanzu to wace irin ɗa'a yaro na abai musu ba duk dokar da suka zo sa saudiya sun sa yariya za ka gani tsaye da taba sigari saudiya yariya da taba sigari tana da taba sigari wata mata ta kaji don kunya wurin da take ka a gane ta da kafin ta taba ta sigari can da ba sun taba yin zanga-zanga sun ka ce tuƙin mota a ba su izinin ce tuƙin mota ba ai kuna da labari duk abin da kare ka wata sun wadda an ka kama su duk wadda ta shiga zanga-zanga na ayyar da kanta duk gaba da an ka sa jami'an tsaro sun ka kamo su duk wadda ta shiga ayyar da kanta to amma yanzu ba sai sun kai sai an ba su ba iya ba su izini suna tuka mota ko ba ku gane su ba dori saudiya ba a hadari cikin gari cikin gari kai kowace ba a yi yanzu da mata ka tuki wanda duk aka hadari nan je ga haka aka yi can to duk da a ga da yaron ga ya musu yanzu da ya dawo ya lura cewa da kurin da ya kai ya lura da wannan ya dawo ya ce adini ne zai ji ba ku ganin ba kenan suka yaki ne in ba da rikicin gana nasu da su da rasha ba da yanzu ba su kai kayan yaki da saudiya ba rikicin ga na da su da rasha in sun ka kawo rasha ta kawo da ka gaza a kalle maka waya sai ka ce rasha na zama abokin ki sai ta kawo dole ka kama kan in ba zai shi ba sun kai hari saudiya amma da yake akwai rasha kuma ita suka tsoro ba su da wani allah yanzu wanda suka tsoro kamar ta ce baki dai ana ana yi so suka yi su samu 'yan kasa sai su haɗa kai da su su kawo hari ƙasar to in dai bai hudi ne bai al-yahudu nasara to babu da za ka yi ka shirya da shi abinda kawai an magani ne ka kawo da kai ga matsaloli ne gaba ɗai ya yi cutar taka ya gaji allah shi kama maka inda allah ya san wadda kake allah zai kama maka Allah ya taimake mu muna roƙonka Allah da albarka wannan sura suratul mutahara da daraja wannan sura da imanin mu da ita da kuma imanin mu da kai da ayyuka alherin da muke aikatawa muna ta tawassuli da su zuwa gare ka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka taimaka mana Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ka taimaka mana Allah ka kare mu daga sharrin makiyanmu na cike da waje manya da kanana ka shiga tsakaninmu da munafukai duk kwalle da munafukai ka yi ka sani Allah ka wace shi kamar sai gare su mu kuma Allah ka kare Allah ka taimaka mana da albarka wannan sura matsalolin siyasa ka sa a lahiya a kare lahiya kuma Allah ba mu Allah ka ba mu da ta Allah ka ba mu da ta kuma ka kara mana imani da lafiya mu da duk muke da ita da albarkar wannan sura Allah ka mu da bukatun na alheri duka da albarkar wannan sura Allah ka biya mu abubuwan duk da muka tsoro da albarkar wannan sura Allah ka mana kariya da taimaka mana Allah da albarkar wannan sura ka sa mai gaci mai kyau da aljanna ko kuma sai sura ta